Chief Falana a wasikar da ya rubuta wa babban jami'a mai gabatar da kara malama fatu suda ya bayyana cewa a matsayinsa na lauyan da ke kare wasu sojoji da a can baya aka zarga da yin zagon ƙasa ga yaƙi da ake da ƙungiyar boko haram inda suka guje wa fagen daga kana kuma aka zartar ma wasunsu hukuncin kisa ya ce akwai buƙatar kotun duniya ta gudanar da bincike akan wannan lamari domin kuwa laifukan da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin suka aikata ya saba dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma ke alaƙa da cin zarafin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi a cewar femi falana irin maƙudan kuɗaɗen da aka karkatar da sunan yaƙi da ƙungiyar boko haram kana kuma aka ƙi yaƙi da ƙungiyar ya nuna a fili cewa wayanda suka karkatar da wayannan kudade za a iya zargin su da tallafawa kungiyoyin ta'addanci na duniya al'amarin da kuma ke bukatan kotun duniya ta shigo ciki to koya masana harkokin shari'a ke ganin wannan wasiƙa da femi falana ya gabatarwa kotun duniya ga dai barista aliyu umar kenan babu wani shirin da mutum zai kawo ya nuna cewa ko da yake nan makamai da suke samu da da suke samu ni kana na taba in cewa an hijacking nasu ana yuzin su wanda suke cewa Najeriya ta wargaje din nan abinda Boko Haram ɗin ke yi kenan da kokarin wargaza Najeriya kila abin da shi ke tunani kenan kuma hakan ne to amma 'yan Najeriya ne suke a Najeriya kuma to ko wannan yana nufin kenan akwai hurumin wannan kotu dangane da binciken da yanzu haka ake yi kuma zai iya kaiwa a gurfanar da wa'annan tsoffin jami'an gwamnati a gaban kuliya musamman ma dai kotun ta duniya kamar yanzu kamar na muke duba example kamar na kenya da aka kai shugaban kasan da yanzu ma an kai shi gaban kotun har ila yau sanannen lauyan ya buƙaci kotun da ta tuhumi tsohuwar ministan kuɗi dr ungozi okonja owela dangane da gazawarta na hana sace kudaden da aka gano a asusun ajiyar tsohon shugaban kasa marigayi sani abacha tare da karkatar da wayannan kudade da sunan amfani da yaƙi da ƙungiyar boko haram abinda kuma aka gaza yi baban ya jibrin murya amurka daga lagos